that 26 Nigerian girls uh, were rescued by a, a Spanish warship. Wani babban jami'in hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya kenan wato Naftin, Mr. Josiah Emerald, ke shaida min cewar jirgin ruwan yakin ƙasar andalus ya kai ɗauki a wasu masu rububin zuwa turai da suka kifi a cikin teku mediterranean har wasu yara mata kanana 'yan najeriya su 26 suka rasa rayukansu da suke kan hanyar su zuwa turai ba bisa ka'ida ba and uh, is for us as Wannan babban abin bakin ciki ne mu a matsayinmu na hukuma duk da kokarin da muke na hana mutane rububin irin wannan haramtacciyar bulaguro ko masu fara mutane amma har yanzu wasu wasu sun yi kunnen uwan shegu suna sa kansu cikin irin wannan hadari na irin wannan turra radu da ka suke kuma mutuwa irin wannan yanayi. Hukumar yaƙi da fatocin mutane ta Najeriya ta kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaddamar da bincike a kan yadda 'yan Najeriya ke ta mutuwa a irin wannan haramtacciyar bulaguro. Is that we are calling on the United Nations to carry out an investigation of on the series of deaths that have taken place along that axis of the Muna kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gudanar da bincike kan mace-macen da ake ta yi a kogi Mediterranean. Mun fara zargin waɗannan mutanen namu kashe su ake yi da gangan domin ai ka san abin da ke faruwa a ƙasar Libya tun bayan kawar da gwamnatin shugaba Muammar Gaddafi. 'Yan Najeriya da dama sun rasa rayukansu ai an san masu jiragen nan ya kamata a bincika domin a alalatar da su. 'Yan Najeriya da dama da sauran wasu 'yan kasashen ma na haɗuwa da ajalinsu a Kogi mediterranean a hankolansu na zuwa kasashen turai domin samun ingantaccen rayuwa mai kyau amma duk da wannan mace-mace da ake yi bai sanya ya musu gwiwa ba to shin ko mai janyo haka tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin halayyar bil'adama Profesa muhammed tukur baba dan adam halitta ne mai daukan kasada. Na biyu kuma ɗan adam halitta ne mai kullum fatan alheri ga kansa. Wato sai ga cewa koda da hadari ai wasu sun yi kuma sun yi nasara don haka wannan hadari ba zai same shi ba. Ɗauki kasada ya yi wato ya bi kari a radu da ka. Ɗan adam na da wannan. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.